يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ يَوْمُ الْخَمِيسِ 21 قُمْ ga watan Shawwal bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1447 wanda ya daidai da tara ne na'am tara na'am tara tara ga watan hudu shekara ta 2026 muna cikin darasin mu na al-mukhtasar fi tafsir wanda wannan shine darasi na nawa 90 daidai na'am na'am darasi na 90 daidai a cikin wannan littafi mun tsaya a darasi na ƙarshe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 اللهم لا إله إلا أنت ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فاقتلوهم واقتلوهم حيث حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم نساء أو جاءوكم حشرت وجوههم أو جاءكم حشرت وجوههم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لتبتقوهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا فتجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتذركم ويلقوا إليكم السلم ويصفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا نعم الله مدوكتين سركية بسم الله الرحمن الرحيم فما الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله لا معبود بحق غيره Allah باب أبو bautawa da gaskiya in shi kaɗai ne abin bauta na gaskiya mana duk wani abin bauta da aka bauta masu ba abin bauta na gaskiya bane Allah shi shine abin bauta na gaskiya la yajma'annakum kuma lallai wallahi zai tattara ku gaba ɗayan ku zai tattara ku awwalakum wa akhirakum tun daga na farkon ku har zuwa na ƙarshen ku gaba ɗaya zai tattara ku yawmal qiyama a ranar alkiyama Allah zai tattara ku gaba ku a wuri ɗaya wannan ranar ta alkiyama alladhi la shakka fihi shine larai raiba fi rana ce wadda babu kokwanto babu shakka a kanta ana babu shakka babu kokwanto ranar za ta zo kuma babu shakka babu kokwanto Allah zai tattara ku gaba ɗayanku a wannan ranar wa man asdaqu min Allah hadisan, la ahada asdaqu hadisan min Allah ba wanda ya kai Allah gaskiyar labari in Allah ya faɗa abu to babu wata gaskiya sama da abin da Allah ya faɗa tunda yace ne kaɗai abin bauta na gaskiya kuma tunda ce zai tattara ku ranar alkiyama to babu wani labari wanda ya kai labarin Allah gaskiya don haka tabbas akwai wannan ranar akwai kuma wannan tattarawar a ranar al'iyama. Sai Allah ya ce, Fama filmu na fil munafiki na fi a kai, ma sha'anukum ayyuhal mu'minun, me ya same ku ya ku muminai, me ya dame ku, menene matsalar ku ya ku muminai, Firtun fariƙai ne mukhtalifai. ta yadda kuka zama ƙungiyoyi biyu masu saɓani da juna, me yasa kuka zama arabe kan ku ya rabu, kuka saɓa ma juna a matsayinku na muminai, fi sha'ani ta'amuli ma'al munafiqina dangane da al'amarin mu'amala da munafukai kan ku ya rabu biyu. <clears throat> Mana Allah yana magana da muminai cewa me yasa kuka raba kanku, me yasa kuka yi saɓani. akan al'amarin munafukai menene saɓanin da aka yi akan al'amarin munafukai fariqun ya ƙulu bi qitalihim ya kufurihim. waɗansu daga cikin muminai suna cewa a yaƙi munafukai saboda kafircin da suke da shi wa fariqun ƙulu bi tarki qitalihim li imanihim waɗansu kuma suna cewa a'a kada a yaƙe su saboda mai ai saboda suna faɗan la ilaha illallah ana sallah da su ana ayyukan addini da su da haka yanzu nan muminai sun kasu gida biyu dangane da al'amarin munafukai wayannan suna amfani da zahirinsu da suke bayyanawa na imani suna cewa ba za a yaƙe su ba waɗancan kuma suna kallon haƙiƙaninsu cewa ne ya haƙiƙanin al'amarinsu kafirci ne, ta za a yaƙe su kamar yadda za a yaƙi kafirai. da aka sai aka yi saɓani a tsakanin muminai waɗannan suna cewa a yaƙe su waɗancan suna cewa kada a yaƙe su da aka sai Allah ya ce fa malakum fil fi fi'atay ya ku muminai me yasa za ku rabu biyu har za ku samu rabuwar kai akan al'amarin waɗannan munafukan? cewa a yaƙe su waɗannan su ce kada a yaƙe su lakum lakum an أن bi sha'anihim kamar Allah yana zargin mumine cewa bai kamata a ce kun yi saɓani akan al'amarin munafukai ba bana al'amarin waɗannan mutanen bai kai matsayin da har za ku tsaya kuna saɓani ana samun rabuwar kai a tsakaninku dangane da al'amarin munafukai ba wallahu arkasahum bima kasabu wallahu raddahum ilal al-kufri wad-dalal bayan Allah ya riga ya maida su zuwa ga kafircinsu da kuma ɓatansu bi sababi amalihim saboda ayyukan da suke aikatawa mana kafircinsu yanzu ya bayyana Allah ya riga ya mai da su zuwa ga ɓangaren da suka fi ƙarfi shine ɓangaren kafirci da haka kuna saɓani a kansu bayan ga haƙiƙaninsu Allah ya riga ya tona muku Allah ya riga ya mai da su zuwa ga aikin da suke aikatawa na kafirci sun karkata zuwa ga kafirai saboda ayyukan da suke aikatawa sai Allah ya ce a duna an tahadu man adalla ya ku mu'minai a duna an tahadu man lam yuwaffiquhu Allah ila al yanzu kuna so ku sai kun shiryar da wanda Allah bai datar da shi akan gaskiya ba wanda Allah bai shirye shi ba ba zai taɓa samun shiriya ba wanda Allah bai mai muwafaƙa akan dacewa da daidai ba duk yadda kuka kai akan ku dawo da shi kan daidai ba zai taɓa dawowa kan daidai ba kin kuna so dole ne sai kun shiryar da wanda Allah ya fatar in Allah ya batar da mutum babu shiriya kuma da zai iya samu a wannan rayuwar ta duniya da haka Allah ce kuna so ne sai kun shiryar da wanda Allah bai datar da shi ya dora shi akan shiriya ba ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا sai ce wa man yudlilillah duk wanda Allah ya batar da shi falan tajida lahu tariqan ila hidayah ba za ka taba iya samar mai hanya zuwa ga shari'a ba in Allah ya batar da mutum to ya bata kenan duk abin da za ka yi sai dai kai iya wa'azin da za ka yi amma ba za ka iya dawo da shi zuwa ga shari'a ba akwai mutanen da wanda suka fi kowa iya da'awa sun fi kowa kwaɗayin su zama akan shari'a amma kuma suka kasa ɗora su akan shari'a saboda Allah bai nufe su da shari'a ba mun ga Allah ya ba mu labarin ɗan annabi Nuhu alaihi salam da irin wa'azin da annabi Nuhu ya yi na tsawon shekaru shekara dubu ba hamsin amma bai iya ɗora ɗan shi akan shari'a ba ya yi mai iya bayanin da zai iya yi da wa'azin da zai iya yi har ƙarshen rabuwarsa a duniya bai haƙura ba yana yi mai wa'azi yana kiran shi ya bunayyar kan ma'ana walata kuma alkafiri amma duk da haka ya ƙi saboda Allah bai nufe shi da shirya ba kuma haka ya halaka haka Allah ya ba mu labarin mutanen matar annabi lu alaihi salam da irin da'awar da ya yi da wa'azin da ya yi amma ƙarshen al'amari har azaba ta zo ba ta iya hawa shiriyar da annabi lutsu alaihi salam yake kai ba aka halakar da ita tare da waɗanda aka halakar to haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka yayi ta yi da babbannin shi ta Abu Lahab ba yadda manzon Allah bai yi da su ba akan yadda za a sami shiriya haka baffan shi Abu Talib har ya zo zai mutu manzon Allah na kan shi yana kiran shi ya ammi qul ilaha illallah, Allah kalimatan uhajju laka biha inda Allah amma da haka har ya mutu har ya zama ƙarshen abin da ya faɗa cewa ana ala dina Abdul Muttalib Daka wa man yudlilillahu fama lahu min sabil duk wanda fa man yudlilillahu falan tajid lahu sabila duk wanda Allah ya batar da shi bai datar da shi ba to ba za ta taba samar mai hanya wanda za ta kai shi zuwa ga shiriyar Allah subhanahu wata'ala ba haka za ka yi iya abin da za ka iya yi amma shiriyar a hannun Allah take innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha haka Allah ya ce kuna so ku shiryar da waɗanda Allah bai shiryar bane ne to ku sani duk wanda Allah ya batar ba za ku taɓa iya samar mai shiriya a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba. Sai Allah ya ce, waddu lau takfuruna kama kafaru, fatakununa sawa'a. Tamannal munafiquna lau takfuruna. Su munafukan nan da kuke so sai kun shiryar da su. Su ma fata suke yi, kwaɗayi suke yi, Lautak takfuruna inda a ce kuma za ku kafirta bima unzila alaikum ku kafurce ma abinda Allah ya saukar muku na Alƙur'ani, ku zama kafarai kamar yadda su ma suke kafirai shine ne su a duniya kullun abinda suke so kenan munafuki kullum fatan shi ya za ai kai ma ka zama munafuki irin shi kafiri kullum fatan shi kai ma ya za ai ka zama kafiri irin shi shi yasa zai iya yin komai don ya jawo mutane zuwa ga kafirci kafiri zai baro ƙasarsu yana jin daɗi da komai amma ya taso ya zo ƙasarku ya zauna a ƙauye ƙayau yana rayuwa a cikin daji yana cin abinci irin abin da suke ci yana kwana a irin bukkar da suke kwana akan su zama addininsu ya zama irin nashi Shi ne kawai abin da yake fata a ce yanzu ka bar kun bar addinin musulunci kun dawo addinin kiristanci ya ci nasara kenan zai zo ya zauna ya shekara goma daga bature ko baturiya sun zo sun zauna shekara ashirin a ƙauye ba wanda suke zama addinin nasu bai wuce ɗaiɗaikun mutane ba amma ba za su gaji ba haka za su ci gaba da zama suna aiki waddu law takfuruna kama kafaru fata suke yi kullum ku kafirta kamar yadda su ma suka kafirta fatakununa mustawiyaini ma'ahum fil kufr don ku zama daidai da su a babin kafirci yanda suke kafirai kuma ku zama kafirai sai Allah ya ce fala tattakhidu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah fala tattakhidhu minhum awliya kada ku rike su zama abokan soyayya abokan jibintar al'amari a wurin duk yadda suka kai da nuna muku kauna a zahiri kada ku rike su zama abin jibintar al'amarin ku li adawatihim saboda irin adawar da suke muku ko da a zahiri sun nuna suna kaunar ku to amma a batsini adawa sai da ƙiyayya. suke kulle da ita a kanku a cikin zuciyarsu. Da haka kada ku yadda ku nuna musu ƙauna da jibintar al'amari hatta yi hajiru fi sabilillah har sai sun yi hijira saboda Allah, inda gaske suke yi sun yi imani su masu ƙaunar ku ne, to su baro ƙasashen kafarai, su baro garuruwan kafarai su yi hijira su dawo inda muminai suke. Su baro kafarai su dawo inda mumine suke da haka kada ku kuskura ku riƙe a matsayin majibinta al'amari hatta yuhajiru fi sabilillah har sai sun yi hijira dan Allah sai sun rabu da kafirai sun dawo cikin mumine 'yan uwansu to sannan za ku nuna musu cewa abokanku ne mutanenku ne abin ƙaunarku ne su ma kamar yadda sauran mumine suke min dari shirki ila biladil islam har sai sun taso daga garin kafirci da shirka sun dawo garin musulunci dilalatan ala imanihim wannan shine zai nuna cewa eh da gaske sun yi imani amma in har yanzu suna san tare da kafirai suna zuwa a zahiri su ce muku ai su sun yi imani amma suna san tare da kafirai to wannan ba imani na haƙiƙa bane in kuna so suna so ku tabbatar to su hijira su dawo cikin muminai su zauna tare da muminai ‘yan uwansu a gari ɗaya, to wannan shi ne zai nuna cewa eh da gaske sun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala. in tawallau shine fa in a'radu in suka kau da kai suka ki suka nuna ai su har yanzu suna can a inda suke, ba za su baro cikin kafirai su dawo cikin muminai ba. wastamarru ala halihim suka ci gaba da zama a wannan halin nasu suka ci gaba da zama a cikin kafarai da garin kafarai suka ki dawowa cikin ƴan uwansu muminai sai Allah ya ce fa khuduhum to ku kama su wa qutuluhum ku yaƙe su aina ma wajadtumuhum duk inda kuka same su da duk inda aka zo yaƙi kada ku bambance su ku sai ai suna ku ne sun yi imani amma suna zaune a can a'a tunda suka kiyo hijira su dawo suka ki baro kafirai su dawo cikin muminai sun nuna cewa abinda suke faɗa na cewa sun yi imani ƙarya ne kenan haka idan yaƙi ya tashi to kada a rangwanta musu kada a sassauta musu a yaƙe su kamar yadda za a yaƙi sauran kafirai shine fa in tawallau fakhuduhum wa qtuluhum haythu saqiftumuhum sai Allah ya ce haythu wajadtumuhum a duk inda aka same su a yaƙe su kamar yadda za a yaƙi kafarai in suna so su zama muminai a yadda muminai ne su siyo hijira su rabu da waɗancan kafaran su dawo cikin muminai wala domin minhum waliyan yuwalikum ala umurikum kada ku riƙi wani daga cikinsu ya zama waliyinku ya zama majibincin al'amarinku daga cikinsu ta ku yadda wani daga cikinsu ya zama majibincin al'amarinku ko da sun nuna cewa su muminai ne matuƙar ba su hijira ba daga kada ku yadda da su a matsayin majibinta al'amari daga cikinsu wala nasiran yu'inukum ala a'da'ikum kada kuma ku yadda da wani a cikinsu cewa zai taimake ku akan abokan gabarku kada ku yadda da taimakon wani daga cikinsu su ce bari su zo su taimaka muku akan abokan gabanku a kan ku yadda da taimakonsu sannan kada ku yadda ku jibinta al'amarinsu su zama majibinta al'amarinku a matsayinku na muminai duka wannan Allah ya yanke alaƙa tsakanin muminai da waɗannan munafukan in suna so a gane su ba munafukai ba ne ga ƙa'idar da Allah ya bayar hatta yi hajjiru fi sabilillah to su yi hijira su baro garuruwan kafirai su dawo garuruwan muminai amma in ba haka ba to hukuncin kafirai shine a kansu yadda za a yaƙi kafirai to haka su ma za a yaƙe su a duk inda aka same su sai Allah maɗaukacin sarki ya yi istisna'i aka yi togaciya yanzu an ce duk waɗanda ba su yi hijira ba a yaƙe su ko kamar yadda za a yaƙi kafirai to sai Allah ya cire waɗansu mutane ce to su ban da su wannan hukuncin ba zai shafe su ba illal ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun aw ja'ukum hasirat suduruhum ay yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum to wannan sune nau'o'in mutanen da Allah ya yi istisna'in su su ba za a yi musu wancan hukuncin da aka ce a yi ma munafukai ba su wane ne waɗannan mutanen na farko Allah ya ce illa man wasala minhum ila baina bainakum wa bainahum aqdun mu'akkad ala tarkil qital sai dai waɗanda suka tafi daga cikin suwa daga cikin munafukai suka je suka koma cikin mutanen da yake aqada mu'aqadun bainakum wa bainahum aqadun mu'akkad wanda kun riga kun kulla yarjejeniya ta zaman lafiya yanzu ga munafikai a cikin kafirai ko ya aka ce to su wannan da su da kafiran duk hukuncin su daya da inda aka same su fa khuduhum qtuluhum haythu wajadtumuhum to sai kuma aka samu wasu munafukan su kuma wayanda su kuma sun je sun koma cikin mutanen da akwai yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninsu da muminai an gane surar suna da akwai an kulle yarjejeniya tsakanin musulmi da wani gari cewa za a yi zaman lafiya akwai sulhu wayancan mutanen ba musulmi ba ne kafirai ne amma an ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya to mu da ku ba yaki sun zama kafirai na amana kenan ko sun zama kafirai na amana an ƙulla aman tsakaninsu da musulmai to wayancan munafukan suna cikin su to su sun shiga cikin faquduhum wa qatluhum haythu wajadtumuhum ko ba su shiga ba suna ciki ko ba ciki ba sa ciki shine aka yi istisna'insu. su kenan waɗancan ana nufin munafukan da suke cikin kafarai aka ce ga hukuncinsu sai aka ce to amma banda waɗanda suka je suna cikin kafaran na amana waɗanda aka ƙulla yarjejeniyar amana da su to su sun sha waccan yarjejeniyar ta shafe su kenan duk da cewa ba su hijira ba amma kuma wannan yarjejeniyar ta shafe su ba za a yaƙe su ba saboda suna cikin mutanen da an ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya da su da musulmi. Da haka akwai ƙulla yarjejeniya ta zaman lafiya tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba. Ana iya ƙulla yarjejeniya a ce tsakaninmu da ku babu yaƙi, ko tsakaninmu da ku shekara goma babu yaƙi ba za a yi yaƙi ba, kamar yadda manzon Allah ya yi da ƙuraishawan Makka. a lokacin sulhul hudaybiyya ko aka kulla yarjejeniya cewa shekara goma za a yi babu yaƙi tsakanin mutanen makka da madina babu yaƙi tsakanin manzan Allah da ƙuraishawa sai bayan shekara goma daga lokaci yayi sai a zo a duba za a sake jaddadawa sai a sake jaddadawa a ce to mun ƙara wata yarjejeniyar ta zaman lafiya tsakaninmu da ku ta shekara kaza to haka za a iya kullawa tsakanin ƙasa da ƙasa sai wannan ƙasar ta musulmi da wannan ƙasar ta kafirai a sai to mun kulla sulhu na yarjejeniya babu yaƙi tsakaninmu da ku ba za a yi yaƙi ba tsawon shekara kaza ko kuma mun yi sulhu da tsakaninmu da ku ba yaƙi kwata-kwata za a yi zama na aminci za a yi zama na amana babu yaƙi da wannan duka shine ake ce mai aqdul aman ko aqdus sulhu shine babul kitabul sulhu da kitabul aman yake zuwa a cikin littattafan fiqh Babakan da suke bayanin akan yadda ake kulla sulhun da sharuɗan shi da yadda ya kamata a gudanar da shi da kuma yadda ya kamata musulmi su mu'amalanci kafiran da aka yi sulhu da su shi yasa aka ce eh, eh, manzo Allah a hadisi yace man qatala mu'ahadan lam yari ra'ihatal janna duk wanda ya kashe mu'ahad wanda aka yi sulhu da yarjejeniyar zaman lafiya da shi manzo Allah ya ce to ba zai ji kanshin aljanna ba har abada idan kafirin da aka kulla aman da shi wani musulmi ya kashe shi to musulmin ba zai ji kanshin aljanna ba har abada haka manzon Allah ya faɗa da haka aman yana da nashi hukunce hukuncen yasa anan ya ce idan su waɗannan suka je suka shiga cikin wanda an ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya da su duk su ɗin ba masu imani ba ne ko an san su waye su amma sun shiga waccan yarjejeniyar da aka yi da kafirai to hukuncin waɗancan kafiran ya shafe su da aka su ba za a kama su ba ba za a yaƙe su ba ba za a kace su ba sun ci albarkacin waccan yarjejeniyar da aka yi shine illal ladina na ila qaumin bainakum wa na nisa sai waɗanda suka je suka haɗu da mutanen da tsakaninku da su akwai yarjejeniya ta zaman lafiya to wannan ba ku da dama a kansu ba za ku ce za ku je ku kama su ku yaƙe su ba aw ja'ukum hasirat an yi an yi ƙatilu qawmun ko kuma mutane na biyu su ne mutanen da suka zo muku suna cikin kafarai da za su yaƙe ku sai suka zo amma sun zo ne wa su zo ruhun suna cikin damuwa da ƙunci ba a san ransu suka fito su yaƙe ku ba dole sai ta sa suka fito fala yuriduna qitalakum ba sa so su yaƙe ku wala qitala qaumihim ba kuma sa so su zo su kasance tare da ku a yaƙi mutanen an gane waɗannan mutanen nau'i na nawa kenan asali akwai tsantsan kafirai akwai kuma waɗancan munafukan waɗanda suke tare da kafirai sannan kuma akwai kafiran munafikan da suka je suka haɗu da waɗanda aka yi sulhu da su sannan kuma akwai mutanen da suna nan tare da kafiran amma kuma su ba sa so su yaƙe ku sannan kuma ba sa so su yaƙi mutanensu tare da ku ɗayan biyu ne ko ko dai su zo tare da mutanensu a yaƙi musulmi ko kuma su juya ma mutanensu baya su dawo wurin musulmi a yaƙi mutanensu to duka kowanne ba sa so a su. ba sa so su yaƙi musulmi tare da mutanensu ba sa so kuma su kasance tare da musulmi a yaƙi mutanensu to suna ne kenan suna tsaka mai wuya suna tsaka mai wuya suna makka ba su fito sun bayyana sun musulunta ba amma kuma suna ta'atsufi tare da musulmi sannan kuma ba za so su juya ma mutanensu mutanen maka baya akwai ire-irensu da yawa wanda an fito da su ranar yaƙin badar an fito da su a ranar badar a fita ta dole dole su fito su mara ma mutanensu baya kuma ba sa so su yaƙi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam irin su al'abbas, abbas ibn abdulmuttalib an fito da shi daga makka ya biyo shawa. sannan kuma ga alaƙa shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya so ya yaƙi manzan Allah to kaga su wa’yannan duka suna cikin tsaka ne wuya to irin waɗannan su ne su ma Allah ya yi istisna'in ya ce ban da su wanda sun fito hasidat suduruhum ay yuqatilukum zuciyarsu na cikin damuwa ba sa so su yaƙe ku aw yuqatilu qaumahum haka suna cikin damuwa ba sa so kuma su yaƙi mutanen daga kowane ɓangare a cikin damuwa suke to su ma irin waɗannan an cire su daga wancan fakuzuhum wa qatiluhum haythu wajadtumuhum to ma ba sa ciki sai Allah maɗaukacin sarki ya ce, Walau sha Allahu sallaqahum alaikum, inda Allah ya ga dama, lamakkanahum minkum da Allah ya tsora su a kanku, hukum su yaƙe ku su ma irin waɗancan ɗin, wanda suna nan da yawa, to inda Allah ya ga dama, sai cire wannan damuwar a zuciyarsu ya sa musu son yaƙinku. kun ƙara yawan abokan gabanku sun ƙaru ko ba su ƙaru ba sun ƙaru an samu ƙarin mayaƙa a cikin abokan gaba amma Allah da ya ga dama sai ya sa musu damuwa ya sa musu ƴan uwantakan nan taku suna jin ta a zuciyarsu sannan kuma waccan dangantakar ta ƙabilarsu suna jin ta a tare da su sai ta zama musu damuwa to inda Allah ya ga dama lamakkanahum minkum faqatalukum da Allah sai ya ba su dama akan ku ya cire musu wannan damuwar ya sa su yaƙe ku ba tare da jin wata damuwa a cikin zuciyarsu ba faqbalu min Allah afiyatahu da ka ku karɓi wannan kuɓutarwar da Allah ya yi muku Allah ne ya kawo muku wannan agajin ya sa muku wannan damuwar domin akwai yaƙin da Allah yake yi ma al'ummar akwai yakin da Allah yake yi ma mumine da kanshi aka kawai ana san ana shiri sai Allah ya sa ma wani a cikin mutanen wani nau'i na gajiyawa da ja baya da kawo abin da zai kawo har kalla a wannan abin da ake kullawa ba tare da kun sani ba ku kuna san kuna wani abu daban Allah yana nan yana jefa wani abu a cikin abin da ake kullawa Daka inda Allah ya ga dama sai sai da sai ya bar su su zama cikin mutanensu su ci gaba da abin da kowa yake yi. Daka ku karɓi wannan kuɓutar wadda Allah ya muku a matsayin ni'ima daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta ta'arrazu lahum bi qaslin wala asarin. Daka irin waɗannan mutanen kada ku je ku rinka kashe su ko ku rinka kama su a matsayin kamammin yaƙi. a kada ku yi musu wannan tunda Allah ya kubutar da ku daga sharrinsu to ku ƙyale su kuma kada ku saka su cikin faƙutuluhun haisu wajattumuhun kada ku rinka kama su kuna kashe su kuna kama su a matsayin kamammin yaƙi kaga tunda Allah ya kubutar da ku daga sharrin su to su ma su kubuta daga sharrin kada ku cutar da su ku kyale su kaga irin waɗannan mutanen akwai su sai Allah ya ce su kada a kashe su kenan kada a yi musu komai shine hukuncin su a ƙyale su domin sun fito ne a bisa dole dole sai ta fito da su ba za su juya ma mutanen baya ba sannan kuma ba yadda za su yi su zo su shiga cikin ku su yaƙi mutanen ku a yadda suke ji haka su ma ba su iya juya ma mutanen baya su yaƙe su ba da abin da ake bukata kawai ku kyale su shi yasa akwai su a garin makka ko a can a baya lokacin da mutanen da manzon Allah suka zo ranar hudaybiya da sahabbai ransu ya basu suna ta neman a basu dama mana su shiga garin makka da ƙarfi ai za su iya shiga garin makka da ƙarfi suna da yawan da ba yadda mutanen makka za su yi da su in ƙarfi za a sa za su shiga da ƙarfi sai sun shiga sun yi umara amma Allah ya ce kada a shiga sai Allah ya faɗi daga cikin dalilan da ya hana a shiga garin Makka da yaƙi Allah ya ce wa walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhu da ba dan akwai wasu mutane mu'minai suna nan a cikin garin Makka maza da mata akwai su suna ɓoye imaninsu ne ba sa iya bayyanawa. Lam alamuhu, Allah ce ku ba ku san su ba. Allah ne ya san su kawai suna nan kuma a cikin garin Makka kuma ba su yi hijiran ba. Kuma suna nan da imaninsu. Ba ku san su ba an taɓa uhum kada ku je garin yaƙar kafaran Makka wani kuskure ko wani tsautsayi ya sa a taɓa wani daga cikin irin waɗannan mutanen shi ne an taɓa uhu fatusibakum minhum ma'arratun zai ilm ku taɓa su kuma wani bala'i ya shafe ku ka duba fa jihadi aka fito a yi a yaƙi kafirai amma a cikin kafiran Allah ya ce akwai wasu muminai wanda dama dan su ba kada ku je ku taɓa su da rashin sani wani bala'i ya same ku saboda kun taɓa su me yasa to ba su yi hijira ba kuma dole ne a yi hijira a lokacin kuma ba su yi hijiran ba kuma Allah ya ce suna nan kuma Allah ya faɗe su mu'minuna ne masu imani kuma ba su yi hijiran ba kuma Allah ya karɓi imaninsu a haka kuma Allah ya ce in kuka faɗa kuka taɓa su Allah ba zai bakku ba shine fa tusibakum minhum ma'aratun bi ghairi ilm saboda waɗannan mutanen Allah ya kame mutanen Makka gaba ɗaya ce ba za a shiga garin Makka da yaƙi ba gashi manzon Allah ya gama shiri da komai an zo za a yi umara za a yi komai kuma aka ce ba za a shiga ba kuma suna da ƙarfin da za su iya shigan kuma aka ce dole a haƙura kuma aka haƙura aka koma aka juya aka kasa shiga Makka saboda akwai mutane a ciki muminai wanda taɓa su bala'i ne Daka akwai ire-irensu a ciki Daka ba wai kawai hukuncin zahiri da kake gani kawai shi ne hukunci ba akwai abin da Allah maɗaukacin sarki yake ajewa na hikima sai san Allah ya ce a yi kaza kawai ka yi in ya ce a bar kaza kawai a bari ko ka san hikimar haka ko baka sani ba ta Allah ya ce a rabu da su a ƙyale su kada a yi musu komai matuƙar dai suna da wannan sifar wa in ku idan suka janye daga gare ku suka ɗage hannun suka suka ɗauke hannunsu a kanku falam yuqatilukum ba su yaƙe ku ba matuƙar su ba su zo sun yaƙe ku ba wanƙadu ilaikum kuma suka karkata zuwa gare ku musalihina suka yadda su kulla sulhu da yarjejeniyar zaman lafiya da ku na qitalakum suka bar yaƙar ku fama ja'ala Allah lakum alaihim tariqan liqatlihim aw asrihim to Allah bai sanya muku wata hanya akan cewa ku je ku yaƙe su ko ku kama su a matsayin kamammin yaƙi ba matuƙar ba su ba ne suka zo suka yaƙe ku to Allah bai ɗora muku ku ku yaƙe su ba ba ba ku wata dama a ce ku ku je ku kashe su ko ku je ku yaƙe su ba da wannan wannan shine abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa dangane da wannan nau'in na mutane kashi na biyu da kashi na farko wayanda suka je suka zauna a tare da waɗanda kuka ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya da su to wayannan sun sha kashi na biyu kuma wanda suna zaune ba sa yaƙar ku ba sa so su yaƙe ku kuma ba sa so su tau tare da ku a yaƙi mutanensu daga sun zauna ba su yaƙe ku ba ba su kuma taimake ku kuma ku yaƙi wasu ba to irin wannan su ma ku rabu da su ku ƙyale su matuƙar sun zauna lafiya da ku to kuma ku zauna lafiya da su fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum matuƙar sun tsaya a kan wannan alƙawarin da yarjejeniyar to kuma ku tsaya a kai kada ya zama ta ɓangaren ku za a sami keta yarjejeniya da kuma saba alƙawari. A su ba sa cikin munafukai yayi. Su dai kawai ba a faɗi menene matsayinsu a nan ba. Ba a ce kafirai ba ne ba ce muminai ba ne an faɗi sifarsu su ne ba sa so su yaƙe ku kuma ba sa so su zo su yi yaƙi tare da ku sai sun yi imani sun ɓoye imaninsu ne suke tafiya a haka ko ko a'a ba su yi imani ba ba a yi bayani akan wannan ba da aka su yadda suka kame ɗin nan to su ma a kame a kansu sai idan ta bayyana sun fito za su yaƙi to wannan shi ne ya san matakin da za a sa su a ciki <clears throat> na sifar su ne munafukai na farko ai munafukai ne dama ake magana a kansu saboda waccan ayar ta baya tana magana akan fa malakum fil munafiqina fi'atay magana ce akan munafukai a nan aka ba da hukuncin su cewa a yi musu hukuncin kafarai gaba ɗaya a yaƙe su sai kuma aka zo aka ce sai dai munafukan da su kuma sun je sun koma cikin wanda kuka yarjejeniyar zaman lafiya da su haka kuma sai mutanen da su kuma suna ba sa fitowa su yaƙe ku ba kuma sa fitowa su taimaka muku ku yaƙi wasu to su ma wasu mutane ne nau'i daban haka su hukuncin su ba a yadda ku yaƙe su ba ku zauna da su lafiya yadda suka zauna lafiya da su ne matsayinsu Shi ne in lam fa in tazalukum wa alqaw ilaykum assalam fama ja'ala Allahu lakum alayhim sabila in dai har ya zama suka kawo da kai suka ƙare ku ba su yaƙe ku ba kuma suka yarjejeniyar zaman lafiya da ku, to Allah bai ɗora muku wata hanya wadda za ku yi amfani da ita don ku yaƙe su ba. Shi ne fa ma ja'ala Allah lakum alaihim sabila. Sai aka sake dawowa da wani kashi na mutane na daban. Kashi na daban, wanda su ma suna daga cikin kashe-kashen mutane. Shi ne ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم ستجدون أيها المؤمنون ya ku muminai za kuma ku samu waɗansu mutane fariƙan afa wata tawaga daban daga cikin mutane minal munafiqina daga cikin munafikai yazharuna lakumul iman su kuma za su zo su rinka bayyana muku cewa su masu imani ne liya'manu ala anfusihim saboda su samu aminci akan kansu tunda yanzu sun ji an ce a yaƙi a yaƙi duk wanda ba su imani ba da kafarai duka ɗaya ne ko yanzu su za su zo su rinka nuna muku cewa su masu imani ne tsantsa saboda su kare kansu daga yaƙi su kare kansu daga kisa su kare kansu daga kama su a matsayin fursunonin yaƙi shine kawai manufarsu za su zo su sai mun yi imani ne ba don wata manufa ba sai don wannan manufar shine na an ya'manukum suna so su samu aminci daga wurinku ba za ku yaƙe su ba ba za ku yi wani abu da su ba yanzu za su samu aminci kenan in sun zo sun bayyana imani sannan kuma wa yadhharuna liqaumihim min al-kuffar al-kufr sannan za su koma kuma suna bayyana ma waɗancan mutanen nasu cewa su kafarai ne suna tare da su akan ne shine wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza kalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum in sun zo wurin masu imani ai mu masu imani ne tsantsa komai za a yi da su in sun koma can kuma za su je su ai mu muna nan akan addinin mu to shine yuriduna an ya'manukum suna so su aminta a wurin ku wa ya'manu qaumahum kuma suna so su aminta a wurin mutanen su kafirai haka suna nuna ma wa'ancan su kafirai ne ku kuma in sun zo wurin ku suna nuna muku su muminai ne shine ma'anar yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumakum idza raja'u ilaihim idan sun koma zuwa ga 'yan uwansu kafirai suna nuna musu cewa su kafirai ne li ya'manuhu dan su samu aminci daga gare su kada su cutar da su kada su nuna su suna tare da wayancan masu imanin haka sai su tabbatar da cewa suna nan akan addinin saboda a can ma su samu aminci ana duk inda suka je suna da aminci tabbataccen aminci ba sa jin tsoro a kowane ɓangare daga cikin ɓangarorin mutane kullama Do'o ilal al billahi wa shirki bihi duk sanda aka kira su zuwa ga kafirci zuwa ga shirka ga Allah subhanahu shi ne kullama ruddu ilal al-fitnati alfitna fitna anan shine al-kufr wa shirk duk sanda aka kira su zuwa ga kafirci aka kira su zuwa ga shirka su fiha waqa'u fihi ashadd alwuqu sai kawai su fada zuwa ga kafircin su fada zuwa ga shirka ba sa taka tsantsan ba sa ja baya akan kafirci da shirka tunda dama kafircin shine addinin su suna bayyana imanin ne dan su samu aminci daga da an kira su zuwa ga wani abu na kafirci da shirka kai tsaye sai kaga sun fada sun rufta cikin wannan kafircin da wannan shirkar ba sa ja baya a kai. Faha'ula'i, Allah ya ce, to irin waɗannan mutanen, idalan ya turku italakun, in har ba su daina yaƙarku ba, irin waɗannan munafukan, waɗanda suna nuna muku musulunci da baki, matuƙar dai za a rinka fitowa ana yaƙin ku tare da su, da su za a yaƙe ku. Wayan yanqadu ilaykum kuma ba su zo sun karkata zuwa gare ku ba misali su zo su yi sulhu da ku ya zamanto suna tare da masu yaƙar ku kuma ana yaƙar ku tare da su kuma sun ƙi zuwa su ƙulla sulhu tsakaninsu da ku wa yakuffu aydiyahum ankum kuma ba su kane hannayensu daga cutar da ku da yaƙar ku ba fa to su ma in kun kama su ku damƙe su wa qutuluhum ku yaƙe su ku kashe su aina ma wajadtumuhum duk inda kuka same su matuƙar ke suna wannan raba ƙafar kuma in za a yaƙe ku suna tare da wanda za su yaƙe ku kuma idan an fito za a cutar da ku tare da su za a yi to Allah maɗaukacin sarki ya ce fa ku su ma ku kama su wa ku yaƙe su haitu wajadtumuhum a duk inda kuka same su wa ula'ikum to irin waɗancan masu wannan sifar wanda suna nuna musulmi a zahiri in sun zo wurin musulmi suna nuna kafarai ne su tsantsa in sun je wurin kafarai to irin waɗannan mutanen allazina hadhihi sifatuhum wanda su ne suke da irin wannan sifar ja'alna lakum ala aqdihim wa qatlihim hujjatan wadiha mun sanya muku hujja mun ba ku dalili bayyananne akan yaƙarsu da kuma kashe su in kun same su kuna da hujja kuna da dalili daga Allah subhanahu wata'ala akan yaƙar irin waɗannan mutanen wanda suka sifanti da irin wannan sifar li'udhrihim wa makrihim li ghadarihim wa makrihim saboda yaudarar da suke da ita da kuma makircin da suke kulla ma al'umma ka kuna da hujja mai ƙarfi akan kan su da kuma zubar da jinin su saboda saboda suna nuna muku musulunci ne a zahiri amma kuma a batsini suna yaƙarku, suna zubar da jininku, suna cutar da ku ka Allah ya ba ku dalili mai ƙarfi akan kan su da kuma ɗaukar mataki a kansu to waɗannan su ne kashi na na uku ko na hudu kashi na hudu daga cikin daga cikin mutane duk da cewa su munafukai ne amma ba munafukai bane irin waɗancan na farkon wanda suke cikin muminai suna nuna su masu imani ne munafukai ne wanda suke cikin kafirai ana haɗawa tare da su ana wanda suke cikin kafirai ana haɗuwa da su ana yaƙar muminai to wannan ita ce sifarsu wanda kuma Allah ya ba da dama a kansu a kan wannan sifar da suka sifanci da ita min fawa'idil ayat daga cikin fa'idoji da suke cikin waɗannan ayoyi guda biyar fa'ida ta farko shine kafa'u halu ba’ubin munafiki. ɓoyuwar halin waɗansu daga cikin munafukai auka alkhilafa bainal na fi hukmi ta'amuri ma'amu. wannan ya sa saɓani ya faru a cikin muminai kan yadda za a yi ta'amuli da munafukai ɗin saboda halin munafukan abu ne ɓoyayye to wannan ya sa har muminai a karan kansu suka samu saɓani ta halin ya ya kamata a yi mu'amala da munafukan waɗansu suna cewa a yaƙe su waɗansu suna cewa kada a yaƙe su saboda al'amarinsu su al'amari ne yana buƙatar nazari yana buƙatar zurfin basira shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yadda suka kai ga cutar da shi da ake cewa a yaƙe su manzon Allah yake cewa Allah ya ta haddasa لئلا يتحدث الناس أن Ba za mu yaƙe su ba. saboda mutane kada su je suna yaɗawa cewa ai Muhammad yana kashe mutanen shi su me suke ganin su waɗanda suke a waje suna ganin su a matsayin musulmi ana tare da su a matsayin musulmi ran da aka ga ana kama wasu a ciki ana kashewa me za a ce wanda ba su zo ba za a ce gashi nan kuna cewa za ku je gashi nan na cikin ma kashe su ake yi za a tsoratar da mutane da wannan daga saboda koyuwar halin munafukai ya sa mumine sun samu rabuwar kai da saɓani dangane da ya ya kamata a yi mu'amala da su waɗannan munafukan sannan fa'ida ta biyu bayanu kaifiyatu ta'amuli ma'al munafiki bayanin yadda ya kamata a yi mu'amala da munafukai Allah ya yi mana bayanin ya ya kamata mu yi mu'amala da su mun ji yadda suke nau'o'i daban-daban wanda suke a cikin muminai waɗanda suke a garin da aka yi sulhu da musulmi waɗanda suke a cikin kafarai, kowanne da irin yanayinsu da kuma yadda ya kamata a yi mu'amala da su da Allah ya yi mana bayanin yadda za mu yi mu'amala da munafukai bi hasbi ahwalihim gwargwadon yanayinsu wa muktazal maslahati minhum ma'ahum kuma gwargwadon maslahar da ta dace a yi mu'amala da ita duka wannan yanayin ana iya ɗauka a yi mu'amala da shi akan wani nau'i na munafukai a cikin mutane saboda maslaha a ga a yanzu maslaha ta fi cancanta mu yi mu'amala da yanayi iri kaza a wannan yanayin kuma maslaha shine mu yi ta'amuli da su a irin ta'amuli kaza sai a ɗauki wanda ya dace da maslaha da kuma yanayin halin da ake ciki sai a yi mu'amala da su a irin wannan halin sannan abu na uku adilul islam akwai bayanin adalcin musulunci yana nuna mana addinin musulunci addini ne na adalci fil kasfi amman lam taqa minhum adiyatun muta'addiya min al ta yadda aka sa a kane kada a taɓa duk wanda bai cutar da musulmi ba duk cewa an san munafiki ne amma bai cutar da musulmi ba aka ce fa ma ja'ala Allahu lakum alaihim sabila ba sa ku ba ku dama ku yi wani abu akan shi ba ku kyale shi saboda me saboda bai cutar da ku da komai ba haka wannan ya nuna adalcin musulunci ya san wannan munafiki ne amma kuma Allah ya ce kada a yi mai komai a ƙyale shi me yasa saboda ya cutar da musulmi wanda kuma yake cutarwa aka ce ga yadda ya kamata a mu'amalance shi kowa aka aje shi a yadda ya dace da shi haka musulunci baya ɗaukan munafukai ya musu hukuncin gora na gaba ɗaya kamar yadda baya ɗaukan kafirai ya musu hukunci na gaba ɗaya kowa da kowa kowa ana mai hukuncin gwargwadon halin shi gwargwadon yanayin da ya kamata a mu'amalance su da shi Daka wannan duka yana nuni akan adalci na addinin musulunci sai fa'ida ta ƙarshe yakshiful jihadu fi sabilillah ahlun nifaqi kalli takallufihim anhu watakallufi kallufi a azarihim jihadi don ɗaukaka kalmar Allah ita ce hanya daga cikin hanyoyi da ake gane waɗanda suke muminai na gaske da kuma waɗanda suke munafukai a cikin mutane domin da shi ne ake bambancewa jihadi na makami da kuma jihadi na hijira shi yasa Allah ya sanya hijira ta zama ita ce dalili da waɗancan munafukan za a tabbatar da cewa muminai ne su ko ba muminai ba ne hatta yuhajiru fi sabilillah har sai sun yi hijira don ɗaukaka addinin Allah in ba haka ba kuma kenan ba muminai ba ne na haƙiƙa to haka shi ma jihadi yana tabbatar da imani na haƙiƙa a cikin zuciyar mumini Wata takallufi a azarihim haka kuma jihadi yana bayyana irin yadda munafukai suke ƙirƙirar uzurori domin ba da kariya a karan kansu da zai hana su fita jihadin su ƙirƙiro uzurori daban-daban cewa saboda kaza saboda kaza to ana gane wannan uzurorin ne da irin wannan nau'in na munafanci yana bayyana ne a lokacin jihadi don ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala. haka waɗannan su ne kaɗan daga cikin fa'idoji da waɗannan ayoyi guda biyar suke ɗauke da shi wanda suke tabbatar mana da hukuncin munafukai da kuma yadda ya kamata muminai su rinƙa ta'amuli da su gwargwadon yanayi gwargwadon hali gwargwadon maslaha da ta shafi al'ummar musulmi ta wannan mu'amalar da ya kamata a yi da haka waɗannan su ne fa'idojin da ayoyin suke ɗauke da su guda hudu da haka za mu tashi darasi na gaba insha Allah ta'ala akan aya ta casa'in da biyu wadda ita kuma za ta yi magana dangane da hukuncin kisan kai a shari'ar musulunci menene hukuncin mutum ya kashe wani a matsayin shi na musulmi ko kuma ya kashe wanda ba musulmi ba a matsayin shi na musulmi menene hukuncin shari'a akan wannan shine ayoyin da za su zo a gaba za su yi magana a kai <clears throat> wallahu alam wa sallallahu wa baraka ala nabiyina muhammad